A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar a yammacin jiya Alhamis, 'yan adawa da masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa sun fara ne da jajantawa 'yan ƙasa a game da wannan babban rashi. Suna masu jinjina wa dakarun da suka kwanta dama a yayin da suke ƙoƙarin kare martabar Nijar da jama'arta, kamar yadda za a ji daga bakin ɗan majalisa Sa'idu Dille. Lalle sun kwanta hannun dama, amma mu sani cewa sun yi bakin iyaka ƙoƙarinsu. sun gwada zaruntaka sun gwada su mutane ne waɗanda aka ɗauka saboda wannan aiki na kare haƙƙin ƙasar nan haƙƙin 'yan ƙasar nan da kuma kare dukiyar jama'a har yau dai majalisa ta yi niyya wato za mu kawo namu ƙoƙari eh, gudunmawa ga iyali ga iyalai waɗanda sun ka rasa eh, mutanensu. La'akari da hanyoyin da 'yan ta'adda ke amfani da su a hare-haren da suka kai a 'yan makonnin nan a ƙasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Nijar ya sa majalisar jan hankulan ƙasashen duniya su farka daga barci. Son muke mutane su gane cewa yau wa Nijar ce, Mali ce, Burkina ce eh, da Chadi su suke bakin daga yau. amma wa'annan mutane wasu manufofinsu ba nan ne suke niyya tsayawa ba idan an yi wasa suka ci kari waɗannan ƙasashe gaba za su gabar da za su nan ƙasashen afirka ta yamma duka ya kamata a ce yau su kawo ma eh, waɗannan ƙasashe da abbakin daga yau gudunmawa saboda su mulkushe waɗannan mutane. Gwamnatin jamhuriyar Nijar a cewar kakakinta Zakariya Abdurrahman ta ware kwanaki uku na zaman makoki daga yau Juma'a da nufin nuna alhinin wannan rashi sannan ta buƙaci kowane ɗan ƙasa ya ware mintoci biyar daga karfe goma na safiyar yau domin yin addu'o'i ga sojojin da suka rasu a kan aikin tabbatar da tsaron ƙasa. Andere national de 112 a Conte de vendredi 13 décembre 2019. Les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire. Da hantsin wannan juma'a ne za a yi jana'izar sojoji 71 din nan da suka kwanta dama a yayin gumurzun da suka yi da 'yan ta'adda a barikin sojan Inates kan iyakar Nijar da Mali a ranar talatar da ta gabata. Kasashen kasashen duniya na ci gaba da aiki wa shugaban kasar Nijar sakon ta'aziyya kamar yadda a sanarwar da ya fitar jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Witika ya bayyana cewa kasarsa ta matukar kaduwa da faruwar wannan al'amari sai dai Amurka ba za ta taba gajiyawa ba wajen tallafawa Nijar a yakin da ta kaddamar da ta'addanci in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.